kamata ba bai kamata ka zauna da shi ba sai mutum masanin Allah shi ne Abdullahi Ata Illa ya ce man la yunhiru ka halu wa la yudillu ka ala Allah magalu kar ka abuci wanda hannunsa ba zai zaburar da kai ba wanda ban san sa ba shi yadda kai ga Allah ba wanda kar ka abuta da shi ba nufi ya ce wala san da shi matasan haka alƙawai ya duka uku yanzu ka dinga hana mutane amma sai ba ta hannuwa yaushe za ka riski a ramadan matasan haɗin kawai yaushe za ka riski mutanen ya kai da iyi ba zai kana cewa kana aiki kuma kana yi kana kana aiki kuma kana yi to sani a ta sahi sun yi hadi da wala ta gadau ya hajjar sani ya ya dutsen washi dutsen washi ba sa kunya sun yi hadi da kana wasa karfe kai ku ba za ka yanke ba idan zaninka sai ka wasa ba za ka yanke ba wanda zancensa bai tasiri a kansa ba ba zai tasiri a wani zama ba ni a wani ba ba ni yace rajulun mu'azzin wa ghayrahu Allah ne ya fika kana da tsani um ridwa wa zubana kama yashika bihi wa anta sakini um fana an gayya fa ilinka hasaluhu hakimi um la taqulu yuqtada bi qawli minka wa yanfa'u ta'alimi um kulikin wata shi lahu amin alayka idza fa'alta bi um ya ya kai mutum ne sanar da wani za yo shi wannan sanarwar ba ta farawa da kanka tukuna ta dinga zuwa ta magani kuma abucin jinya ba abucin rama wai zan yi wanke da maganin kai ku zaki ba kai da lafiya mutum mutum ne kai a ran gina kanka tukuna ma a ran da kanka ta hanyar ta da wurin kwatan ta tukuna idan ta hanyar da wurin kwata to sannan kai ne yanzu da hikima kai ne mai magani sannan za ka maganta wani ka wannan za a ji abin da kake faɗa wani shafa kenan a warke da magana haka sanar wata ke amfani kar ka yi hani ga mummunan hali ko so ka dinga zai cewa irin sa wannan aiki ne abin ka azimin babban kayan gida ka kai a jumla dai kai kira zuwa ga Allah ba su da amfani sai daga zuciya ne na siya وأذن الداعي إلى الله تعالى
waliyai masu haɗar da mutane hanyoyin nan za su na Allah tsarikun nan ne tsarikun nan nawa ne nan ne sun da yi masu yawa zuwa ga Allah wanda ke sadar da halitta zuwa tubarkin Allah su samammu ne a kowane zamani suna nan sai da su hasu zuwa lamarin da sha'ani ba kowa ke gamuwa da su ba ba kowa ke sanin su ba sai wanda Allah ta'ala yi dubo shi da balawa ta sa in ke gane yanzu Allah ta yi wani wannan ka kamar yadda kamar yadda ma'arin arifai ya ce waliyan Allah amare ne a bakowa ɗaki ta ko san almujiru ne ka ga ba su kai ba za su ga amare ba ba dama ma za mu inkari wanda ba da zuciya tsari ya zo ko wajen Allah ba ba dama Allah ya fadi ya ce ya مدرس صلى الله عليه وسلم في أحد السن الخبر الدال والمتنبي خبر الدال أنا وجود الكتب والأوتاد والأبدال إلى شكر إلى فريق حديثة النبي في الأزام بيجي وكنت لك العيش أقل بالشواني إزام بيجي وكنت لك السبعين أقل بالشواني إزام بيجي وكنت لك أربعين أقل بالشواني za mu yi hukunta daga talatin ga kan cewa ne za mu yi hukunta ga ishirin ba hukunta ga sha biyu zai hukunta ga bakwai zai hukunta ga hudu za mu yi hukunta ga biyar za mu yi hukunta ga ɗaya ma wani yi wani wani zai na ɗori ne kurbe ka. wanda ta hannu da wasu bayan da ayyun nan da an kara wata magana da shi a wani shi ba tsohon gaba a kuma shi a ɗaya da su ne suna fa'ida wannan magana da shi wanda kuma fa'ida magana da magana za su rayu zuciya ko da gido an rayu jiran zuciya ne amma da rasa iri ne kawai na gaske ولا تستوي الحسنة ولا السيئة wato kyakkyawa da mummuna ba za su yi ba shi jirgi ya yi ma cikin jirgi ya su ba su daidai ba ya yi ba rahu ma domin ba a zo su goga ma da burbushin ba yi ke kyakkyawa da mummuna ba za su daidai ba idfa billati hiya a hasarani wato ka iya a sai aka mummuna da hasarati da dabi'a allati hiya asar wa da ta fi kyau kuma mun na ma kai ga kyakkyawa kan ga rai kamar shi idan shi kamar da hakuri wato shi ya kawo kai hakuri والجهل والإنسان أمك كأية تجهيم تهبو جيد الدين وإن تأتمون عن أي كجيب كأية تجهيم أهوي من أمرا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم idan ka yi wannan yadda aka fi wata din nan yadda ka yi da wata ce ga wanda adawa ke tsakanin ka da shi zai zama ka annahu waliyu ko ka ce shi wata yi da hanyar da tsananin soyayya sai kuka yi a dubuta wato ma'ana kamar da muke yin ka ne ka kalli ki kamar aboki alƙari mun gubanci shi ma da shi cikin sonsa idan ma alta zalika idan ka aikata wannan shi ke nan wato in ka aikata wannan wato wata yi ya faɗi zai koma masa yi wallazi mun kira mun kira ne wata annahu kuwa alhabar shi ne labarin wa idza idza ku zahu zai ji ne ma'anar tajjihi ma'anar wannan tajjihi وما يقيها إلا الذي الذين صبروا بقوة أكيد ما تجد أن الشتاء غريبة أيها بقوة أكيد على حسنة التي هي أحسن لدي أن تنسوا إن الله تجد رشيد هذه هو شاء كود شيء مو لا هاي أفوا إن هذا شيء ما شيء وإن كود شيء ما كان بقوة أكيد غير ما كان بس في هذه الشيء ده غير أن هلا حالا وما يقيها إلا ذو هذه أبي بقوة أكيد ما تجد غير ما هلا غريبة كما بتصير هو لا بد أن نقول Allah shi yawon da kuma mu tawar wannan ba ko wani ake yawa da shi zama mu shi wanda yake mai girma وإما يرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله in in in ya riga mu ne in akwai riga mu ne in shi ka shirye da biya ne maza ya da cikin maza ya da idan ma to nan idan wani ya jiya wa ya jiya da kai daga shaitan ai ya turka an da hasalati wa gaida hayi da kai zaribun idan wani ya jiya wa ya jiya da kai ga wani kikkiawan dabi annan da wani ka cikin alheri to ka nemi tsari da Allah jawabin sharri ne jawabin sharri wani jawabin amri jawabin amrin ko ba haduhu ai ya dafa'ahu Allah ya yi shi an ka ga wurinka إنه هو السميع العليم Allah shine mai yi da kauli da faɗa shine wasa ne ko bil jilli da aiki والنات الليل والنهار والشمس والقمر yana da ayoyin sanin Allah dare da rana da kugudan rana da wata duk suna daga cikin ayoyin sanin Allah لا تسجدوا للشمس ولا للقمر wato zan su yana ga rana wala ga wata duk karfe yi واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنtum إياه تعبدون gudun sun su yana ga Allah wannan da yana da cikin ayoyin ayati ya da ayoyin nan arba guda hudu in dai kun tabbata ku kuna bautawa shi فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون idan sun yi girman kai wato an su yi daga wani yin sujjada ne za ga Allah wa hannun shi kadai waɗanda suke ga ubangiji ga aikin wala ya kasu mala'iku suna tsarkake Allah ayi sanin da suna sallah ga Allah da dare da rana wani ya su abu da aina ya malluna ba sa kosa ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة wani na daga ayat sanin Allah wato kai za ka ga kasa kashi a tagayya da zata suna bujajiya rana ba ta riya da babu tsoro cikin da فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت wato idini idan idan mun kan da ruwa wato gare ta in ta zama na ta haraka sai ta yi wani wanda mata karu ai in ta har sai ta busu ta ta kumbura wa la ta dauka za ta tsoro da tsoro kuma أما الذي أحييها lamun da mawuciya zurfin nan da wato ya yi wannan kasa wato bayan bushe wata wallahi shi ne ya yi matattu إنه على كل شيء قدير shi ne iko ne wata kowane abu إن الذين يلهدون في آياتنا لا يخفون علينا kaga waɗannan da suke yin ilhadi yin alhada daga alhada ne wuri hiduna wani hida da yan hadu da kenan da masu yin hadi masu tsaurin kan sun ayoyin shi alƙur'an da ƙur'an da yake tabi da sai bandarwa ba za su ɓuya gare ku ba ko dole ya yi zun ba sa ga mutu أفمن يلقي آياتنا الخير لمن يأتي آمنا يوم القيامة yanzu wanda za a jefa shi a wuta shi shi ne ya fi ne ne ne ko ko wanda zai zo da abu ta kira ranar kyawa ne ya ji wani ne ya fi a cikin yin nan wannan da zai zo ranar kyawa sai a jefa shi a wuta wannan ko ya zo abu ta kira ranar kyawa ba abin da za a yi zai tafi aljanna kai wanne ne ya fi ne ne ne وما في yanzu kuka nan ko ku yi abin da yau ga dama ko a yi ɗan ne ne ɗan ne ne ma rage wa ya waje ba shi auta wani masu mai nuna amintacce shi ne rufe yawon da so kuma shi ke nan wani mutum inna hule inna hule ya ta amalu da basir wani da wata ne da duk abin da kuke yi shi ke nan da hadisin wannan ban tsoro ya zama gare su ku yi abin da kuke so Allah duk ya san abin da kuke yi إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وكان أن تكون كافر سوى القرآن القرآن لأن القرآن يوم مسلم لا يوجد الله صاقع مسلم إنه لكتاب عزيز yau na alƙur'ani ba za a yi lissafi ne mu ba yi mani in kargagge ne ba mai iya zuwa ya yi izin sa ba ko za a yi shigar da wani abu a ciki ba ba dama a rage wani abu ko babu dama لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من in ka خلفه hanji wato ba su ji ba zai zuwa alƙur'ani gabansa ba ba zai kuma ba zai ta bayansa ba ai zai ta kauna hutu kamun ba wani littafi gabansa ya sabi hutu zai ci da zai kai ta zanjansa wala ba da hutu an ba wani littafi da zai zai mantar da zanjansa ba yi izin sa ba kuma gabansa bayan zama ba za a yi irin sa ba ba dama ba ba yi irin sa ba tun daga ba ta ɗauki ba kuma yan nan ba za a garga nan har abada ba za a irin alkurani ba har abada ba za a irin kiyamatu ba har zuwa kiyama ba har zuwa aljanna ba za a irin sa ba shi ne dole da aka san shi nan ba za a iya ba da larawa masu fasaha wani kai ta hawo ne ko za a irin ba kan ka sa ba dama ba za su iya ba
تنزيل من حكيم حميد Ni abin saukarwa ne daga mai hikima shi ne Allah hamidu abin gode wa ai Allah ne abin saukarwa ne daga Allah al-mahmudu abin gode wa ji amrihi cikin lamarin ba ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل ba za a ga wani ko ba ya rasu da lani muna ta kalili na daga irin zancen ka wata ai maka ranji a cikin zancen ka hada sha a wulakan ta a yi surutu a yi magana ba abin da ake gaya maka nan ba a gaya maka wani abu sai abin da ake a manzanni gaban ka dan ayi wani abu haka ake a manzanni sai ka yi إن ربك له مغجرة وهو العقاب الأليم hakuri wani ne kan wallahi ba mutum ya fara yin yin yin wanda suke imani da su kuma ba a mutum hukuma ne wanda take mai tsanani wato hukumar amma sa wa ranar da kamili na ga wanda suke mutu da shi maka ولو جعلناه قرآنا معجميا لقالوا لولا فصلت آياته da na mun sanya a zikin alƙur'anin nan wato da mun sanya shi ƙur'ani ne babawa ma'ana mun kashi da harshen baboci da kalu da mutanen muka sun ce da ran hannar yana na alaƙa da ayoyinsa ai buyi nan a bayyana ayoyinsa da za mu gane a hatta na fahimu hatta na fahimu har an dai mu fahimce da أعجمي عربي su su dinga cewa ƙur'anin adami yin ƙazo ƙur'ani babawa wani biyu arabi yin annabi kuma ba larabe da wani haka haka za su ce in su mamu in kari in su mamu ne na in kari ne mu a wajen ku in ta gikin hawa su tsari wasu mu ƙarfi hama a liban najeriya ta ma ta zama a libi yi ishba'i ishba'i ya lihi ko ku kuma mu ishba'i قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ce wannan alƙur'ani shirya ne ga wanda suke imani ne da za su shiga wata sannan waraka ne kuma min al-jahali daga jahilci والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عديا wanda ba su imani ba akwai nauyi a cikin kunnuwar su akwai shi kanin nauyi ba la yasu mahu da hukar zuwa da qur'ani sannan da qur'ani kuma makanta ne a wajen su fa la yafhamu da hu ba su fahimta don ba أولئك ينادون من مكان bari a jalanka ana kira su ne daga wuri wanda yake da nisa ai hutu kira su amfani da alqur'ani kan mu nada kamar abin kira ne min makarin daga wuri da idin min mutanci la yafhamu ba zai kiran ba wa la yafhamu ba zai fahimci ma ina dadi abin da ake kiran da ba ولقد آتينا موسى الكتاب فاحفظ هذه duka mun bai wa annabi Musa a taurata a taura aka yi sabani cikin a taura shi ma haka aka yi yanzu aka yi sabani a lakar nan ya rasu lallahi haka aka yi sabani a littafin annabawa da suke mata annabi Musa mun ba shi a taura wanda ilimin kowane abu da cikin a taura ita ma a taura sai aka yi sabani duk da zubi da gaskatawa wata ta zubi da ƙayyatawa suka yarda wasu su yarda ba kar Qur'ani kamar yadda aka yi maka cikin Al-Qur'ani ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ba don mun kama da tuni gaya daga ubangijin ka ba da ka kai da zai da zai zai wani zai da sakamakon wani halayen da halitta ila mai kyamu ta yi zuwa ni irin alkiyama da an yi rushe tsakanin su jirgin a nan duniya bi ma haka da wuce wanda suka sama biyu a jirgin وإنهم لفي شك منه مريب suna zuwa mukalli na masu neman ta wabi da alƙur'ani ne wallahi suna cikin gofan ta yi da alƙur'ani wuri ai mutum ya auka wa da riba cikin gofan dogon من عمل صالحا فلنفسه wanda ya ga cikin kama aiki wannan ayyuka ya aika ne don su yi don kansa ومن ساء عليها wanda kuma yi nuna nawa wato ana ya isa haka yi nuna nawa su na kansa ai yi nuna wani cikin isa haka yi nuna nawa su a ranar su ji abin da kansa yake وما ربك بظلام للعبيد ubangiji ka ba wai wani shi ne ga bayi ba ai yi nuna ba ba mutum ya nishi bane daga wani yi ta'ala inda Allah la yuzlimu mithqala dharratin
الرحمن يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحمكم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفقوا رحمكم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه صراط المساء ana komai a komai da ilimin alkiyama zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala mazaka sun da shi alkiyama za ta kasance la ya alamu wuri wani Allah bai san yadda za ta kasance din ba وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تعمل من فيها ولا تضع إلا بإذنه wato ƴaƴan itatuwa ba za ta fito ba wa biya a fi ƙirafin sama rabin yana kama da ya daga kwantanta ai an yi ya daga cikin lamunta idan usuri yau da yau cikin shi a kama mu da duka da ta bi cin mu ai illa da yin bi sai da sanarta mace za ta yi ciki ba za ta haife ya bi sai da sanarta namiji za ta haifa ko mace za ta haifa ko kuma abin da zai tafa da yin ciki za ta haifa da Allah ne ya sani ni ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما لنا yin من sabi da mutanen da wani zai shirin halitta ba shi da ke yin sai ka yi za a bukan tarayya ta kalu su ke azun naka alam naka mun sanar da ke alhali yanzu wani na rashin yin babu mai shaida da cikin mutuwa akwai abin gina da ya gare ka ai shahidin babu shaida da an da laka shirika da su akwai abin gina da ya gare ka وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل abin da suka zama suna bauta a tsin nan cikin canza ba a cikin gidan duniya balla ai ga ba ya fi kwanin gwamnan abin da suke abu da suke bauta a canza wani gidan duniya ne a sinari ne da gaba ga وظنوا ما لهم من مهيد sun da cewa to babu ma ɗauke wani mota da ya su da kansa ai aika ne shi ne shi shi ne shi ne ba wani mota da ya ba mu harabe ne yana yin azaba daga azaba wannan zai wani gari na wanda ai cikin bin yi wannan guda biyu mu Allah kuma Allah ce wani an lamari an lamari jumlar aiki wani wata nan ne jumlar nan yin sadar izinin shi wata da mahudin wata da mahudan guda biyu wannan wani aiki yana daga cikin ma'anin mudan mudan mafatin mafatin ne da ko yana cikin ma'anin mafatin ne ne yana da ne ne ne ne ne saboda su kuma gana ne
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير shi dai mutum wato ba ya tsawa da daga kiran alheri abin da zai yi zai shi wato ya yi kiran kiran alheri ai na yanzu da mutum bai wuce wa ya ta alwara ba ku ina da kuma ban yi kalma da zuciya wato haka da lafiya wani ya kuma da wani wadanna وإن مسه الشر فيعود بنور idan ko shi yi kalma mutum alhakar shirin su yake da ke tsanani kan rashin yawan zai da kwana ne kamar da yawan zai da kwana ne da hamdulillah da gana wa Allah ta'ala da maza wannan ma za da yi da abin da ke bayan su da shagiri ne cikin jami'ai cikin jami'ai saboda addu'a da zai yi ba ya rufa da su bidiyo da kila kan yan Allah da yi idan ku shi ya taba shi shi ya yi ba kauna ya zama sai kauna da rahama Allah amma wannan wanda ya yi da ruwa Allah da shi shi ke wannan amma da ya riga ya san Allah wannan da shi ya san shi ne da kauna da rahama Allah ba bari ka mu shi nan ma zai zama wato in ka ji a wajen Allah sai ka rawa da wannan kashi ba ba zai yi wani wani kashi ne da yi ne shi da shi ba da wata martaba da mutane da bayan lafiya da mai zai daga da zai sa shi ne da zai kara farin ciki ma wannan ba da duka zai kara hakkiya zuwa ga Allah ala kullu hal wa kuma zai ga Allah shi ne zai da kana ba wannan abu ya samu shi zai koma zuwa ga Allah ina kira Allah alheri da babu kullum shi ne da zai samu shi zai ga Allah ya koma ga Allah ne ala kullu hal kuma yake ga Allah ne ni ولنزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة لا يقسم الله من قال والله إذا رحمه وكذا من لم يرى شيء كان في رحمه أي آتي له هو كما تجد وراء وفي هذا البلاد أن الناس يجرون ما ينقو ترى كثيرا تكش هذه أي باي كذا تزمي ولا إن بلاي ثم أتى الوا بلاك بلاك أكواي وكان yana cewa har zani wannan duk wani abin da ya amfani da aiki na wato na cancanta in wannan aiki ne nan da ya mu kuma ma na zutar alƙiyama ka tashi ma sai ban ta da lafiya ولئن رجعت إلى ربي إن لي da عنده wani ɗan rufe ne idan ba ta aukin wanda kuma ya zuwa ga ubangiji na kamar yadda masu faɗa suke faɗa suke ce akwai aljiyama da yawa da kuma wallahi an dai na so ba mun Allah su ma'an da aljiyama da wani na jita to akwai yin kyakkyawa su da suka gani da ma'azin Allah ɗayan jannatin aljanna ke gani da ma'azin Allah an na goma قال لنجعلن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ wallahi za mu ba da labarin da waɗannan da suka yi gabirci za mu ba su labarin abin da suka aikata sannan kuma waɗanda na musu daga alama da yake da ƙarfi ɗan shididin da ƙarfi wallahi na mu yi zuwa da cikin gudan guda biyu za mu ɗauki mu lamarin ruwa ne وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض والعياذ بالله idan mun yi ma ga mutum wato a ainihin shi aljihu ne da mutum ke masa yi ma da wata hajji ya da shi da mulan godiya wani ayi mutum ta biya ni jiki wa da yi hanga ayi sana'i da hudu kan gudanar da sakonninsa mutum ba su kira yana mai takawa wa zai kira ta wata kira a yadda ibn muhammadu da kan gabatar da alhamza a gani a rana wani a ga wani a biya ni jiki wa ana wata kira a kuma gabatar da alhamza a cewa ana duk ne duk kan nisan da jami'in sa wato ma na gefen zuwa zai yi neman shayi وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم idan wajen da wato ya same shi ka ga zuwa bikin kiran Allah ne a cikin mai fadin kira ai wata shiri ne yawan kira ne ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai ishara cikin wannan aya zuwa cewa dukkan bala'i da dukkan wahala da nima da jin kai da cutuwa da farin ciki da yake sauka gaba daga Allah yake idan ba ya kaɗe shi da sallama hukuncin Allah da yarda
Zara shi a kira sai sai zama ne ya zama da godiya shi nan da godiya da Allah shiddatuwar a raha cikin ganin da yawa da farin ciki da wani ciki zuwa min al-mu'minin wannan yana daga cikin shi ne الرجيم wanda shi ba mai kusa ta ba إذا كبد هذا الكفر idan ka yi kare ka da kafin والجميع da farin ciki به بلا da tsoji ko da kafewa من الحج wani yana daga cikin shi biyayya مع المباحج waɗanda suke ababen nisantarwa
الملل waɗanda suke ababen matarwa وفي الحديث القدسي ya zo cikin hadisi kudusi إذا وجهت إلى أجل الحديث أو مصيبة idan yanzu ubangiji ya ce idan na fuskantar na fuskantar da musiba zuwa gaba daga cikin bayina a بدنه cikin jikinsa أو ماله ko ko a dukiya kasa وولده ko ko a ƴaƴansa فقد ذلك بثور to sai sai ka ne shi daga wuri kyakkyawa انتهى يدعو يوم to القيامة zan ji kunya ta ranar yarbiya ba wai ma'ana ba zan bar shi ba Hmm.
أن أنشد له ميزانا wato ruwa wato sai yanzu kunyar in kafa masa ma'auni أنشد له sai ديانا yanzu kunyar ɗaya shi fitattun ba ya zo haji shi za ke shiga aljanna kawai ba wani duba aiki ba ko ba auna sai ke shugura ya zo haji إذا أحب الله أبدا idan ubangiji ya so bawa ابتلاه zai jarrabe shi نعم وإذا أحبه idan ya so ji حبا شديدا ko da tsanani ابتلاه sai ya kusance shi ba bayan ibtila'i نعم in kuna da wani ibtila'i da wani kuna ji ya tabbata daga bala'i فإن جبر idan ya haƙura da wannan fitinar ورضي ya yarda جباه ko ya zo shi kuma إلى يا رسول الله aka ce ya maza Allah وما ابتلاه mene ne ya tana su ina shi ga gani zuwa da mai zuwa ga mene ne ya ce ta kan bayan an ce fitina ya ce mene ne fitina قال sai annabi ya ce ألا يزكي له مالا ألا يزكي له مالا ba zai wannan masa da dukiya ba ولا ولد wala ƴaƴa نعم قال بعد الكبار ba alumar ya yi أن يمد nima يجب الإشراء yana wajen su bijire ba mutum ya an wada ta yi kawai sai wadata su yi lafiya yanzu zai wuce ne zana zai ci ne yana da samun da yana ma zai ci ne an kare wani gama abu ne ya zuwa yanzu ke nan sai mun haɗa Allah ko shi abin da ya gama su da za a wani abu da su ba ya ba ba mun daɗe muna yi ba da za a yi gani ba ya wani yana amma yana su ne da mun yana ba da za a yi gani ba ya ba kamar kan lau da Allah da wani jama'a da ta'ala ya yi dan yi don su ga wani suka da ne da wala mu'mina ba dan ba dan wani wani wani wani zalimi lahi cikin zuciya ko ba har ma zuciya kafiri yana nan da har shi Allah ba ba ba Allah ba da Allah ba ko ne ba yanzu ba shi ne yake wannan zalimi ne da ya ta daga wannan ba yake da kuma ka da shi ka kan bayan Allah ko ne ko ka kan bayan Allah ko kan kan zai fata in ba da ne da za mu nufi duka malamai babu ne wanda ne ya fada malamai kuma annabawa ne annabawa ne fada ibu ba shi to ومن ina da kamin ومن البر يوجب الجبال على الله ومس البر shafar shafar ta يوجب الجبال على tana الله wajen ka gabata ga Allah yadda ya da ni'ima an dai ni'ima to yi tana kan fi sai wa Allah to haka na idan an daga wasu da jinya da bala'i to sai wanda ka kuma tafi a wurin Allah eh كما قال الله kamar da تعالى Allah ta ana yake وإذا مسه شيء idan shari ya samu mutum ka zuwa da kuduwar faru da ayin nari ne ka gan shi yawan shirin Allah ne kira da fadi zai wuce da shi da zama shari ya samu domin domin domin ubangiji ubangiji ya bai ke sanar da kansa yayin ni'ima ya fi ƙarfin sanar da kansa yayin bala'i ya ka bala'i ya fi ya fi ya san Allah da shi sa ga annaba da mursalai da kullum da kuskure suka bi maraba da bala'i da ni'ima dan mala'i shi ne mai sanar da mutum ga Allah maza maza maza maza Allah ya sanar da kansu ga yake yanzu nan ko ya gina gina da mala'i ya fito da ajiyar ajiyar da kuma wani mai zaɓi fasu da yake da kuma talata wato masu abu ne wanda ya yi kira shi shi da Allah yana wani yi wani shi ne maza zai zuwa zai shi zuwa ga aljanna da ke zuwa zuwa ne wani ma na kasan intihani ne a nan mutane ɗan wani zai intihani zuwa aljanna zuwa ga aljanna ni ma ba za su samu mutum dan ni ma sai yawa kawai sai manta da Allah kullum ba ba zai zai zai manta ko mu yi rawa da suna yi yau ne mutum ya yi amma da ran mala ya san zai da Allah in Allah Allah zai ce Allah ne mala ya ce ya ba ga Allah yi ba da duk Allah mala ya yi duk mun ne da Allah da yi ne da Allah na'am na'am da shi ya ce da ke ko an ba su da farin ciki da mala ya yi tsanani da ke da farin ciki da da da da yanzu mun yi suna su samu da farin ciki sun bala iya samu da yanzu da shafi tsanani da ne الله تعالى رزيق wani shahara da wani kai على الأرض على الأرض duka ba بدفء الإسلام gari ya ni'ima والجهاد أمره da lafiya gare su da iya masa lafiya da zuwa da yansa har da rahama ta ba in yana da wani nan ni'imar nan ne ta ke zuwa halaka ka sai su kuɗi ta da zama ba ta yanzu ne kuma kun kai ke da zuwa lafiya da zuwa da ke gina da lafiya ba amma ni ma ka yi mai ya za su fi da za su zai ka fi
لأنها مظلة الإغراء domin ita ni'ima maza ta shirya ce والبلاء bala'i kuwa نعم نعم كاللهب kamar sun mutane اللهب yadinari والبلاء bala'i كالنار kamar mutane كما أن النار kamar da kasan wuta لا تنفي من الهدف ba شيء za su rubuta da komai daga iske ba an sa su ciki إلا آرته ko ta kone shi كذا البلاء kamar tana bala'i لا يمكن من البر الوجود ba شيئا zai kuma ba zai wajen da wani abu daga cikin samuwa ba الطريق إلى الله تعالى hanyar zuwa da Allah ta'ala أنا جاء بك مؤمنة suna suka gudanar da jarraba hanyar zuwa da Allah na ma suka gudanar da jarraba ko رب الشهادة su kuma zuwa ga Allah daga gudanar da jarraba daga gudanar da jarraba ya fi kusa daga gudanar da ya gudanar nima ya fi gudanar a fadin Allah ta hanyar fitina da bala'i ya fi kusa ya fi kusa da gudanar yawan yawan nima da yawan alheri yawan yin gudanar da ya fi kusa a cikin kamar yana wani ne ma ne ga abubuwan
سر الأنبياء
duk abin da Umar ne ya fi cikawa na kuma da Allah ta kuma abu ya abin da masu yi gani Allah ne ko da ke wasu a zuwa yi yanzu da gani ko da yanzu kan yi wani biya kuma ana girma mata da ana kada mata ana girma ne ba amma da aiwa da ne ka ba ta ba ta kana wani yi ba shi ke nan suka yi da Allah kawai ai da dama mai girma ne ka ba ta ba ko da shi kuma yi wanda ba lokacin ne mai girma ai da duk da duk da ke yi ko da ake kuma ana ake da yi ba ko kuma kamar da Allah kawai ne ko wani abu ne ba da yi wani da shi da zaka shi nan sai kai shi ne zai kuma kai shi ana zagi wani da zaka shi ai ka baka ba ka ba ka ba sai dan wani ne ya mun ka da shi kuma da shi da wannan Allah ne mun ka shi da shi kuma wani Allah ya yi mun da shi kuma wani Allah ya yi mun da shi kuma wani Allah ka ta sai Allah ya ga mun da shi da shi kuma wani Allah ya yi kuma wani Allah ya yi ya ka ci ba wani kuji ko ne mu ko ne kuma sai ka da kana mu da ya ka ci ko ne da ne ka ba ga ba ne amma da ko ne an mu ci ko ne subhanallah Allah Allah Allah ko kan mu ne ko ko ai ko ne mu ne Allah ne ko ne wallahi ya ko ne Allah Allah ya ko ne Allah ina da Allah sai ka buru da su da wa da ka ga ta ya Allah wannan ne ka ga wallahi da mu ko da mu hawo ya ku ne da Allah da ba to
Wani amina mu annaba da wannan ya uwa mahabu ya ku dan mai annaba da wannan sun zo duniya sun tafi a ɗari shi dan bala'i su harkin bala'i kan haka suka zo kan haka suka tafi kun ga da annaba da mulkai da ne ya ga su kan hanyar bala'i suka zo kan su suka tafi wata sabada hakika ya tabbata annan nara
kuma mutane sun kuma da mutum shi da ne abin ya ne kawai nake yi mai shi ke da nan ne idan wani annabi ma sai zo har ya ƙara zama su na duniya sai ba duniya ba mai da wani da ya ce nan annabi ne ko Allah ya yi shi wanda ne da wanda ne shi na wani ne shi ma ya yi zai da ba kuwa to haka ko ne ya ce wani yanda mai jiji na kuma annabi Muhammad ne nan ne jiji ne kuma da kake cikin shi yanzu kai ka kaddara wani ne da kake ganin yanzu na mun faru da kuma duk kai da wani bayani ana cewa wani kuma ba da shi ba ga su ko mun yayi yin ba bayan sanin Allah ko mun san su yi dina su ba da wannan makamu da da ne ruwa ne ne da da mutane kan wani ma da wanda ne da su ma da su ma ya ta mu da kamar su yi amma da ran su yi da su da wannan wannan talibi da ne ke maka a ji ya da ma yi da ne shi ne kan da su yi zaman su kan su da wani gidan sai da saboda shi ne mutanen mutuwa a mutuwa aka yi amma su wanda ana gudu shi ne masa gobe da yana sun shiga mutum sai a haɗa kai malamai wani asada su gama su zungu su gama a duk shirin da za a kura da gani ya kore shi ya ci mutum abubuwan da su ta wata ya zo da ɗanya da abu da an kuma kamar su kuma nan tara da ma kasar su ta malamai ta yi wanda mai yi zai kuma ci gaba ki sai kuma ɗanya ta aku an ce da ya yi an gama da yi da ta wala an gama da yi da ta wala su yawa yawa sai a ɗan su gina su kai kai da yi yi kenan da yana zo yanzu ya yi wani mutum Thank you. ba kuma da duk wani zai kuma yi kuma shi ne na kuma a sake tarawa a kunna kuma a sake kuma shi ne ta zan gana wa da al'umma da nan yanzu yi wa hijira kore a cikin domin yi ne kuma da ba da ya faɗa wa jama'a a tsada wa jama'a wa kuma haka haka haka ne ta wata ke yi ranar shi ne ya zai shi ɗan zaman sa cikin da yana kan kowa shi ne bai shi ne bai gini kuwa haka yi ranar da cikin gidan su da yi zai ta mu a sannan ba duniya kowa malami shi ne shi da kuɗin yi na ne wata ta ji da zai da kudin da ake ba amma a duniya duniya ne da da ilimin addini annabi ya shafi duka sannan ya iya da ilimin da ne da a mun tabi da duniya zai zai zama da yanzu ko shi ne da ko kana son sa wani da koyi ba da shi ne da sa da wani to da tarihin ka tarihin ka a duniya adadin kwanan ka na duniya kada da kamdani ba ai duniya da duniya shi ko shi da wajen 70 da shi da duniya to za ka samu kullum kamar ta yi kullum a bayan kuma akwai akwai wata mili talatin kamar ka jini kamar ba su mili talatin ne a maimakon da ya wannan wannan wanda ya zo daga shi a gurin mutum mai zuwa shida a cikin babban yanzu wannan kuma mai kuma da cewa aka da jirin nan da shi da sauran tarihi wanda yana ɗan yaro ko wani gaba ne wannan ko wani gaba ba a sami ko da na kawai abin da ya zo na yi kudi da shi da dole ne ka shi mafi da kawai da shi ko daga to haka haka suke bayan Allah da su bala'i su bana haka kuma suka tafi Allah su gani wani kuma yanzu shi ne gwaji lokacin ba ya da almajirai abdalin da ba jina wani kudi da aka a fasina a wani zai ban yanzu da aka yi na biyu shi ne don su a zamani amma mutum ɗaya ne ɗan yi shi a duniya bayan da almajirai sun fi da shi ne bin wani wani wanda yi ibn ibn da shi ne kan almajirai to haka haka haka bayan Allah kuma sannan da kuma ya ba wani kudi نعم ثاني وثالث
وثبت حقيقة يا ثبت أن النار كده يطلع لا تخرج من الدنيا وبعد كده كده جميل أبا فسوف يؤذن الآكل الهمكن اللي يقولي والراحة جد وكده يعني الهمكن اللي يقولي وفوتوا أدمية وهي دار مهنة والدنيا كده يقربها وقد ورد حقيقة حقيقة يا أبو يا سجن الدنيا كنتك مؤمنين والمؤمن مؤمنين لا يجري بكل ما يموت أولا في الدنيا Gwamnan da ya yi gina mutu kan ba da shi, ya hada ne ta hada ne hada ba da.
ولا خلو من قلة Ba zai wa mutum da daga karanci ba, ko من قلة ko daga wata ila ba, ko ko daga wani wulatai, ko a sami matan yi ko yi ko a garin zai ce. Ina da shi ya haka ne, وله راحة amma غيوما yana da amma yana da hutu babba, da shi ne da lafiya da shi ne da hutu wanda wanda shi ma ya iyaka, والكافر kalli kuwa.
كافر في الدنيا a ولا wannan shi sakon da ya yi duniya na lahira duniya cikin nasara yake mara amfani a lahira wa cikin nasara za mu ta duniya kuma yana da cikin hidiman duniya yana da yin galama shi da Allah kuma yana da cikin wasu kare yana shi a kan duniya kuma yana da yin cikin kare yana shi ke nan yadda ba za su yi kare da ke yi da su ma ba
فأنا لأرجو ya gama gaba أن يمشي على الزوج ya tafi bisa haƙuri على على الشراء ya tafi bisa tafarki wanda ya yi ويخاف من ال- من الزلج ne ne tsoron da daga sarari a kan hanya ta gaba da ya yi ya
من مكر الله kuma tsoron da daga cikin biranen Allah. Ubangiji.
ورأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاء بعيد lokaci a ra'ayi shi ku nuna mun wato ku bani labari idan wani da qur'ani idan qur'ani ne ya zo ni inda zan daga wajen Allah yake kuma tsarin da yake kamar yadda Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam haka shi alqur'ani ya tafi daga Allah yake kuma da Allah yake fada kamar da wanda haka ne to sannan kuma sai kun ku ga mutum da shi man ai ba a hada ba a yau da yake yi tsakiya irin wanda yake cikin sabani da abin da ya zo daga Allah sabani ko da yake yi gaskiya da yake game da gaskiya auka ha auka ha ba ya amsar da wannan motsa da yake kuma kuma afkan musu domin da yake da ne wato sabani amma da ran da yake yi da mai suka da gari da yake yi da ne wani kafi da yi da yana da ruwa da yake da hali da hali da yake sarra hada da rigakafin da yi ne سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق wato sunan nuna musu wato za mu nuna mutanen maka ayat na ayoyin nan fil ahadi cikin sansanin cikin harkar da kuma wato al'adu cikin sansanin sama da ƙasar yin nan gida ta daga masu haske wanda ba ta da tsare-tsare muna da yari da itatuwa idan an fito nuna musu ayoyin mu ma a cikin kansu wato yadda ijiyar sana'ati na daga ijiyar sana'a wanda ji ne kuma ji da daga gaggaje hikima za mu nuna musu ayoyin da sanin da sanar Allah zan annan Muhammad sun wanzu Allah ne kuma duk za mu yi samu musu ayoyi da maka da sauran musu duniya duk baki biya mu nuna musu ayoyi da aka haƙi a cikin hankali amma a sassanin sama da sassanin kasa ga ayoyin sanin Allah sassanin sama ga rana ga wata ga taurari ga hadari da yake gangarowa a sama ga iska har abu da ko ko ko ko ne yi yau a san sama musu kuma sai a gani in wata rana ya yi wata a kai sa ga gani ya yi kuma sun kan yi da Allah ne annan ne kan mun ya kan ke da rana ta kallo shi da kowa ya ci da neman abin da kowa ya ba amfani shi da raba da kowa ne shi ne ma amfani shi ke nan a yi sana'a da za a yi ko a yi cikin rana kuma ga hannu kowa na ganin kowa in kuma da mutum da ba da yake da yake yi da kowa ya huta a cikin dare ya sa kuma ya kullo su na ko duk su kullo ba haka ganin ya'in nan ba lokacin da ake so iska iska ta zo lokacin da ake son matsari matsari ya zo daga sama haka na kuma da ayoyi ya fi gasu nan a cikin kasa kuma shi ma ayoyi shi ma an farko ne a cikin kasa kuma ga tsale tsale nan ga ruwa a cikin kasa ga tsaye ga tsale tsale ne abin da dalilin da ga abin da mutane za su ci ga kuma itatuwa na gobe shi ne masu yayin itatuwa da yi ne yi ne yi kuma yi ga tsaye yi da ayoyin cikin kasa ke nan ga kuma wani yi ne wani nau'i na dawar wani da Allah ya ajiye shi ne da itatuwa da cikin yi da cikin nuna da yi da kuma da tudu da kasa in ci ne da yanzu duk ayoyi ne na sun Allah a cikin hafazu ayatul afaki kenan ayoyi ke nan nuna cikin amadu kuma da cikin kansu a cikin kansu kuma mun yi na musu aya a cikin kansu kuma na samu mutum da duba to a halitta da kowa ya san da ya bashi daga cikin kowace wato a cikin wannan da cikin wannan da ba shi ke nan wato kowa ya san da ya uwa cikin cikin shi a gaji ya kai an gaji ya gaji ya tsaya shi ke nan mun gana su shi ma an ba san da ya nan ba ya ne shi ba sannan ko ga yana da ni ne a sannan ya ji ya zo ji ji ya zo ko ga wani ba sai shi ke nan ba wani ko ta shi ne ke nan hada ji ya da kamar da shi mutum shi ne na huta an nuna masa ya fito ba shi da hankali ba yi da gudu ba yi da gudu domin gudu shi da gudu ba yi ba gani ba hankali a gudu ba yi da komai da aka ɗauka gaskiya ne a yi aka kallafa a kansa gudu nan da ya yi ba a gudu ce su